wanda ya zo daidai da hudu ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi ba ji ko? ana ji yanzu? Allah ya kuma kawo mu ga karatunmu na littafin muwattau imamu malikin ana ji muwattau imamu malikin idan ba a manta ba dai muna cikin kitabu tahara a kitabu tahara mun ƙara sababi na goma sha uku babu ludu min almazi shi mun ka gama za mu wani babi babu rukhsati fi tarki wudu'i min wannan babi malam ya kulla shi saboda ba da amana ilmiya ba dun yana aiki da hadisan ba guda biyu ko ku asar din guda biyu a mazhabin imam malik da duk sauran mazahibul arba'a da duk jumhurin malaman hadisi ba su amfani da wannan babi da zamu karanta ko ba su ba da fatawa da abin da ke ciki amma dun ka san akwai yawwa dun ka san akwai karatu saboda haka duk abin da aka kawo na karatu kar ka sa rigima ko jayayya ko wani abu daga ciki sannan ka kai banga-banga da harkar ilimi harka ilimi da duk abin da wani ya faɗi Allah ya gani amma ƙila yaka ingan zama yaka zama ingantacce ko ba ingantacce ba amma yana yiwa ya karanta hadisan da suka gabata musamman hadisin farko hadisin Ali bin Abi Talib da ya umurci Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi ya tambaye masa manzo sallallahu alaihi cewa ya kasance yana yawan maziyi yaya Nabi sallallahu alaihi ya bada fatawar cewa ya wanke zakarinsa kuma ya sake a walla wata ruwaya ya wanke zakarinsa ya yi ya fama a izarinsa ko ko tufansa ya mirɗe sannan ya sake a walla duk kafa kula mun ce hadisin gabancin saba'a imamu ahmad da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja gashi muwatta ya kawo shi shi ma anan saboda hadisin na muttafaqun alai kada ya kunu tashar kowa ya san hadisin amma harkar karatu haka take harkar ilimi haka take sai gashi daga cikin wasu manya-manyan tabi'ina ba su ba jin sanin wanga ba su ma gawar suka ɗauka kila fata mu fahimci wannan shi yasa ba da kulla babin Allah din ya ilmantar da kai cewa akwai wata fahimta sabanin wannan duk da dai wannan ita ce mafi inganci ko ko ita ce ingantacciyar ina fata mun gane mala ce babu rukusati في ترك الوضوء من المذي رنغمي دبا سي اني ار والله بدون مذي يا هتو رنغمي با سي اني ار والله با دون فتو مذي حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه ورجل يساله فقال اني لا اجد البلل وانا اصلي افا افانصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي وأنا فتوى سعيد بن المسيب كينا حديث دقى يحيى دقى إمام مالك دقى مال من يحيى بن سعيد الأنصاري شيما أن سعيد بن المسيب wata rana yana kusa ga malaminsa Sa'id ibn Musayyab shine Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Ansari yana kusa ga malaminsa sa'id ibn al-musayyabi yace annahu sami'ahu sai ya ji shi malamin nasa sa'id ibn al-musayyabi ya ji shi ya ji shi yana cewa amma sai ya kawo jumla itiradiya ya ce wa rajulun yas'aluhu asalin magana asalin yayi ga magana zan faɗa wani mutum na ya tambayi mi yace masa Faƙala shi mutumin cewa yayi In ni ajidu ala gafarta malam ni kan sami albalala damsayi wando na ya jike eh wa ana usalli ina sallah ya jike da mazi alhali ina sallah afa ansariku zan kaɗe sallat fa qala lahu sa'id sai sa'id ibn musayyib ya ce masa law sala ala fakhri ni ba wai in damsayi ko sanyi ga wando ko ga wani abu ba daji ne ni na tarara ya biyo ka tattara ta ya tararo ya ta zuba kenan ko man saraftu ban kaɗe sallah hatta a kadiyar salati sai na gama sallata ban da ya kaca sai ta gama sallah ka kenan ba sai ayi awalla ba ko ka yana da yana da fahimtar cewa mazi ba dole na ayi mai awalla ba ko ko bai kara tunda bai kada sallah ma dama in ya dauki ciya mazi na warware awalla da zarar mazi ya hito awalla ta lalace Allah ta lalace ce dole sallah ta lalace ko ka sallama ko baka sallama ko ka jiya ko baka jiya ba ko amma sai ibn Musayyadi rahimahullahu ta'ala yana da wannan fahimtar kila fahimci wannan fa amma duk sahabbai babu wanda da wannan fahimtar dungurungun gaba daya kina fahimci wannan duk cikin tabi'una in ba sa'id musayyib ba da hadisi guda wanda attahe in ya inganta su mun ka samu masu fahimta cewa ba a rola don hitowa mazi amma alhamdulillah ba matsala hadisi ya inganta mazi na jasta na mazin ya hito ya wajabta arwalla kuma sallah ta lalace wanda yana cikin wuraren da hadisan da imam malik shi ma bai sahu cikin fatawoyinsa ba don a fatawar imam malik ko ko da fatawar mazhaban malikiya gaba daya mazi yana warware arwalla ko ba haka ba wannan kenan amma mu fahimta don karatu ko ba haka ba kakka zagi wanda ya ce haka amma ba daidai na ba ko ba haka ba ba daidai na ba amma kakka zagai ko kakka ce mai batacce ko kakkace mai dan bid'a amma fa ba daidai na ba وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه wannan hadisi muka ce shi ma irin wancan na in ya inganta saboda mi saboda hadisin daga imamu malikin daga asalt ibn zuyaidin ko zubaidin ko ga wani nuska yana sa zubaidin ga wata nuska yana sa zuyaidin zuyaidin amma nuska ko ko suna ne na ainihin dai zubaidin ehin zubaidin amma ga wata nuska yana sa zuyaidin shi wannan asalt bin zuyaidin ko zubaidin majhul a malaman hadisi majhul na saboda haka yan hadisi ya ya ci karo ko ai farma wanda an majhul kaga hadisi ba inganta shi to shi saltubnu zuyaidin ko zubaidin majhul ba a san shi ba kan haka hadisi ya waye gari da rauni annahu qala shi ka ba mu labari yace sa'altu sulaiman ibn yasar na tambayi sulaiman ibn yasar mun san sulaiman ibn yasar a bararren bawan maimuna ce radiyallahu anha matan manzo sallallahu sallam maulanta ne mu fahimci wannan sannan yana cikin manya-manyan tabi'ina yana cikin cikin fuqaha'ul madina ko ba a sahi cikin manyan-manyan fuqaha'u ba cikin saba din nan yana da cikin fuqaha'ul madina sannan kuma ashe ya hau tudun nasira tunda haɗin ma mali ya da hadisi ne duk imam mali shi ka cewa na iske wajen malami saba'in wallahi ina iya ba su duk dukiyar da nin mallaka a jiya amma ba a musu ɗaukar karatu ban karatu gare su saboda mi saboda ta taka tsantsan tami ta imam malik wajen karɓar hadisi shi yasa sa abdurrahman bin mahadi yana cewa kai rahimallahu malik Allah ya ji kai imam malik ya cika taka tsantsan wajen karɓar labari shi yasa ya cika taka tsantsan tun da kaga Suleiman ya sare ya roito garai to kaga babban mutum na da irin wannan na suka ce to ai cewar da kun kai asal ibn zubayr majahulin na ai in haka na layi durru ko ba haka ba sai aka ce a ka'ida an kazi ka'ida amma ko ba haka ba muddima musan mutum ba muna iya rauna hadisi ne dalili saboda yakan yi shi ma wanda ya roto gare bai san hali ne ba da yawa yakan yi kila yi mu'amala da mutum amma ban san hali ne ba irin wani hali wanda wasu ka sani kila an fahimci wannan ala kulli hali wacan ka'ida ta amma to shi Sulaiman bin Sarin yace shi Salt ibn Ziyad yace sa'altu Sulaiman ibn Yasarin anil balali ajiduhu na tambayi Sulaiman Sulaiman ibn Yasarin daga wani damsayi wata raba wani sanyi sanyi da zan samu bisa ga tawayi na ga wandona ya zan yi faƙali sai ce man in da ma ta hata saubika bilma'i ka ɗibi ruwa ka yayyahu abin da karkashin wandonka ka yayyafa ruwa walha anhu sai ka hita batu ne ba sai ka koyi ba ka yayyafa ruwa ɗin kenan ka teka kenan ba a sake a rolla ko a tashi fahimta to dai hadisin ba inganta babu wata matsala in ya inganta kenan sai mu ce mun samu asari guda biyu na farko daga sa'id ibn musayyabi na biyu daga Sulaiman ibn Yasarin dukkan su tabi'aina kai ko da sahabbai na ba su cin karo da hadisi marfu'i ingantacce ga manzo sallallahu alaihi wasallam hasali ga hadisi shina da wani qara'in qarina shina da wasu abubuwan da lalle wannan hukunci hankali ko ilimi ko wayo ko sanin duniya bai gano shi saboda ni saboda in hankali na ko wayo ko da cikin al'amari ko zama kusa ga wanda ya ilimi ko ya himi Ali ibn Abi Talib ya ɗara su amma bai san hukuncin ba da ya abin ya samai ya tambayi ya umarci al qidad ibn al-aswad ya ce tambayo masa kar kuma ta shi ma sahabi na ba su san hukuncin ba ashe hukuncin ba a gano shi ta wata hanya sai hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su fatawa cewa a wanke kuma a yi tsarki a sake a wallah khalas shikenan ta isa kila mun fahimci wannan amma dun wujaha ta ilimi mu kiyaye da wannan abu na gaba babul wudu'i min masil farji shin idan ka taɓi al'aurar ka kana sake arwalla ko baka sakewa kana sake arwalla a fatawat imamu malikin a fatawat wasu manyan-manyan malamai da sahabban da zamu faɗi mujinan mas'ala ta taɓin zakari tana warware arwalla ko ba ta warware mas'ala ce khilafiyya tana cikin mas'alolin za su ba mai ɗalibin ilimi dariya da jin annashewa yana karatunta saboda ni saboda yanzu sai ya ji ashe mas'ala fiqhiyya mas'ala far'iyya ba dai take da khilaf a ka'idi ba ko mas'ala ta aqida wadda ka rabawa a rabu har abada ko sallama ba a wajuna ko ko sallah masallacin wani ba a yi ko mas'ala ce khilafiyya tashi idan ka taba zakarinka kana saki a walla ko baka sakewa kina fahimci wannan zai yawa idan wasu aka ce ga mazhaban malikiya masu zakari an ka shafi zakari ana saki a ralla ko ga wanda bai sani bai sai ya ce kawai nan yan malikiya ce haka nan ko zubar mu karanta hadisi ka jiya ko ba haka ba zai yawa idan wani ya ji an ce a in wani ya taɓe zakari ne bai warware bai saki a ralla sai ya ce kaji bai hudawa kaji bai yahudi yanzu a taɓa zakari kuma a ce ba wanga kan addinin yahudawa na saboda mi saboda an yi nisa bari mu karanta mu je imam malik dai ya tafi kan cewa in an taba zakari ko farji ana sake a walla ko dalili haddathani yahya an malikin an abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm sami'a urwa ibn dakhaltu ala marwan ibn al-hakam ma yakunu minhu فقال فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ كما حديثنا إن قنتشي إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ كاغني با maganar manzo ta sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba magana mazhabanci ta ba hadisi ya zo da ita mu saurara mu ji hadisin daga imamu daga yahaya daga imamu malikin hadisi ingantacce ta hanyar sanadi illa dan wani abu zan sa ya sa in karanta sanadi din an abdullah ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm haka ya samu ku duka annahu sami'a urwa ibn zubairi babu wanda ya sa wani abu wanda ba haka ba wani bai sa an abdullahi ibn abi bakarin an muhammad ibn amri ba a cikin matani babu wanda ya sa haka wani ya sa haka ko ehin akwai an abdullahi ibn abi bakarin an ba ibn muhammad ba an muhammad ibn amr ibn hazm ko ga wata nuska haka take amma nuska daidai ita wannan wadda fara karantawa wajen an din nan ibinuna abinda sashe sa a kiyaye kuma ina jin kila wasu na kauɗi kenan ga buga buga muwadda malik kenan ko mi aka kauɗi an yake ga riwayat yahya ibn yahya al-laisi an yake kila fahimta ehin ga yahya ya haya an amma ga sauran ruwatu malikin ibnu aure sai suka ɗauko ta kila suka sa ko amma gyara na suka yi kila an fahimta amma sai dai mafi yawa magabata suna cewa irin haka barin ta aka yi haka nan saboda haka shi rawiye ruwaito ya hanka ka zo wurin sai a yi bayanin ta kila an fahimta abin da kaso in ce abdullahi ibn abi bakar din nan wani abubakar abubakar ibn muhammad wani muhammad ibn amr wani amr ibn hazm muka diba jeran tana da yawa an jiro su gaba daya saboda nukta akwai wata ka'ida ko ko akwai wata fa'ida ta ita malaman rijal ga kawo sunayen gaba daya kawai ya kamata a ce ana abdullahi ibn abi bakari in ka san shi ka san shi ko ba haka ba ba abubakar siddiq ba shi wannan ba da aka ce ibn abubakar ba abubakar siddiq ibn musa abubakar siddiq ba ba ne muhammad ba ko amma dai abinda zan ce za mu aje karatun wannan jeren silsila sai mun zo hadisin wa Allah ya masal Qur'an illa zahirun hadisin da ya zo da cewa ba a taɓa alƙur'ani sai da arwalla ko sai da tsalki ko to in mun zo kan shi to sannan za mu magana kan wannan hadisi shi wannan jeren ta rawaito hadisai da yawa biyu zuwa uku da kullum ka taho sai ka kawo su duka saboda ana rigima ga hadisin sosai kwarai da gaske a kuma an yi rigima ga shi abdullahi ibn abi bakarin game da ya karɓo ga baba ne ko kaka ne ko wannan saboda haka ku aje min ka'idar sai mun kai masul ah, masul qur'ani ko at-taharatu eh, fi masul qur'ani ko wani mai kama da haka in mun ka zo dan zamu magana kan ka'ida to abinda muka sun dai mu ce don ka gane waye shi shi amru ibn hazm kakanai na nawa kakani na uku ko in ce kakani na biyu in ka ce shi abdullahi dan abubakar abubakar sai zan baba muhammad sai zan kakan farko amru sai zan kaka na biyu to babban sahabi na amru ibn hazm din nan ba babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ya tura shi yemen sannan ya bashi ya rubuta mai constitution in sahat ta'biru ma'ana ya rubuta masa yadda zai zakar da hukunci in ya zo can yi kaza kakka yi kaza yi kaza ya rubuta mai yadda aka fidda sadaka in ta kai raƙumi kaza kaza in ya kai raƙumi kaza kaza ya rubuta mai yadda aka karɓar diya in ka kashe mutum kaza in ka cire mai haure kaza in kai muziha kaza in kai mamuma kaza in kai ja'ifa kaza in ka kare ga duk ya ruta mai sannan kuma ya ruta mai da aka mu'amala da kafirai kaza kaza ciki ya kawo wa Allah ya masal qur'ana illa zahirun kila an fahimta hadisin ka shi na cikin hadisan da aka yi rigima da shi babin zakka na cewa kashe karɗi zakka sai ga waɗannan abubuwa guda hudu hadisi ne na kila fahimta saboda haka hadisin yana da shi wannan silsila tana da bukatar ai karatunta sosai wa sosai amma abin da muke karatu nan shi abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm din nan annahu sami'a urwata ibn zubair ya ji urwata ibn zubair almajirin aisha kuma dan aisha radiyallahu anha ya kula yana cewa shi ka bada labari yace dakhaltu ala marwan ibn al-hakami wata rana na shiga inda marwan ibn al-hakam marwan ibn hakami shine khalifa na hudu daga cikin khulafa wa umawiyuna khilafa ta amawiyawa to shine na hudu in kace muawiya radiyallahu anhu shine na farko cikin wannan khilafa kun san da abubakar umar usman ali suka suka wuce to abinda aka ce ma khilafa rashida ya wuce ko ba haka ba to sannan sai a mulk a muawiya radiyallahu anhu ya rika matsayin gwamna a sham shekara 20 tun zamanin umar yayi da umar yayi da usman shekara 20 yana gwamnu sannan kuma lokacin ali ibn abi talib ya rashin irin yi da an ka samu dai duka yana matsayin gwamnu sannan da ali ibn abi talib wani makiyinsu gaba ɗaya makiyin sahabbai ya tsarai ya kuma sanadiyar rasuwa tai sai aka rantsar da hassan a matsayin aka naɗa Hassan a matsayin sarkin musulmi am al'amirul am ko al'imamul am to shi kuma shi ya mai da kai ne da yarda tai babu tursasawa don kan al'ummar duniya ya haɗu ya ce ya sauka ya ba mu'awiya radiyallahu anhu dama manzo sallaf ya hudu haka tun Hassan bin hasan bin Ali ibn Abi Talib shina rairahe shina faduwa yana yana tashi yana faduwa dan shekara biyu ko uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi ce kun ga dana nan wannan kun ga dan ganawa Allah zai hada hankula jama'an musulmi biyu da tarrahu sanadiya ce Allah zai hada su kuma haka aka yi gashi zamanin Ali radiyallahu anhu an dade ana ta hargitsi shekara hudu duk ba a samu jittuwa ba sannan kuma yar rasu ko aka kashe shi maki ya kashe shi maki musulunci gaba daya aka aza Hassan Hassan ya karba a siyasa ta siyasa ta addini ya karba yayi wata shidda sama bisa gado saboda mi saboda a kwantar da hankali a kwantar da hankali mu ba a ta zama gare sannan sai ya ce to dama dai abin da aka khalifa duk abin da ya yanke ana yadda yanzu kun yadda da duk abin da ne sun sun ce mun yadda duk abin da ka faɗi abin da ka yanke samina wa kwana sai ce to yana bukata a tau a a taru a zauna a a yi wata magana aka aika wa ma'awai ba ta ka so in kawo ba aka aika wa ma'awai aka aika ma duk ko ina gwamnati da komi aka haɗu a wani mahaɗa ba Madina ba Makka ba Sham ba Iraki ba aka taru to nan ya tashi ya jawabi bayan ya jawabi yace ku naɗa ni a matsayin sarkin musulmi na karɓa kuma sarkin musulmi dole a yi masa da'a akan alal kitabi was sunnati ya yi bayani da komi da komi sannan yace to bayan haka in kun yarda abin da ne yanki daga yau na sauka ga zama amirul muminina laba muawiya radiyallahu anhu kowa yace sami'na wa fa'ala in ba yin shiya ba su dai amma kowa yace sami'na wa fa'ala tun lokacin nan sai zai khilafa amma gaba ɗaya sun kawa muawiya radiyallahu anhu shi yasa ko kawo suka cewa muawiya ba khalifa bane ko ya soki muawiya ta wani abu na mulki kawai zandiki na shi tsira fi amma ba mutumin kirki ba ne. gaba ɗaya sahabbai na wannan rayu. gaba ɗaya sun ittifaqan cewa sun mubaya ga Muawiya radiyallahu anhu daga Muawiya sannan sai ɗansa Yazidu ibnu Muawiya bayan Yazidu sannan sai ɗansa shi Yazidu din Muawiya mai sunan baba ne kila an gane don Muawiya ibn Muawiya ibn Yazidu Yazidu ibn Muawiya shi Muawiya ga dan Yazidu bai tsawon rai ba duka duka kwana 40 yayi bisa gadon mulki sai Allah mai cikawa Tusi an ka azawa Marwanu bin hakam Marwanu bin hakam din nan sika ne cikin tabi'ina mai ibada ne mai tsoron Allah ne mai girma masahabbai ne abin da sani haka saboda ina daga cikin wanda yan shi'a kazagi a wani tahima al'adala baina shi'a was sunna sunan tahina ya kahirta Marwanu bin hakami kai ma har cewa suka saboda kuskure kuskure ma sun kai sun aza sahabina sai suka so kai suka ce ai daga cikin miyagun halaye ne ya kasance in annabi na kudu ba yana kowa ba annabi yana annabi gwalo to ba ko sahabina ba ba ko sahabina ba wai gwalo ka ji wata wani rena wai gwalo ka annabi wai dusu so kai dusu ki sahabbai to ba ko sahabina ba ittifaka amma dai na a malaman hadisi amintaccen mutunna marwan ibn hakami bai da illa ko ta sisin kwabo in ba ni ba in ba irin halitta dan adam ba kila an fahimta marwan ibn hakami ga hadisi ne ya fito kuma labarin ya fito a wurare da dama ingantattu mu rike sosai kwarai da gaske rikicin da sun ka faru ga wasu abubuwa in ma mun samu wani ba abin suka na ba nami na ya sa abdullahi bin umar rantsuwa ya sa sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ko ba haka ba kaga ga babin suka na wasu jahilai ana ana ruɗa su da wannan saboda ni Abdullahi bin Umar ya rikici da ita shi da wani da shi da shi da wanda cewa a wata gona tashi tashi ko wannan cewa tashi ta a kama rigima Abdullahi bin Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan kuma ba sahabi na ba tabi'i na ba ya kakkakani ne an kai sheko amma ya zo Madina ina ga gona ina ga gona Madina aka yi rikici aka je inda marwan bil hakami amma babu shi daga kowa sai marwan hakami yace to a zo a rance to ba shi kaida ba eh law yu'ta nasu bi da'awahum ladda'ani rijalun amwalan an eh ladda ladda amwal amwal qawmin wa jama'ahum walakin al bayyinatu على المدعي واليمين على ما انكر باب الشهيد من سيتي عمر عبد الله بن عمر كرنشي hadisin za mu cimma a cikin muwaffa imam malik sai a hamin barin manzo alaihi wasallam aka rantsuwa don a ba mutum tsoro yace ce abdullahi bin umar zo ka hau karanci sai in yace zo ka hau karanci abdullahi ya kara ba gaba madin yayo wajen minbari sai ya kara ba gaba zo kai karanci sai ya kara ba gaba zo kai karanci sai ya kai masallaci yace wallahi don abin duniya duk ban taka nayi izgili in taka minbarin manzo sallallahu alaihi wasallam don abin duniya ya kai na bashi in dai don abin duniya in taka membarin annabi don abin duniya bai ka can ba to lahin to sai so a ce wai lahin marwan bin hakami yana sa ya sa sahabbai rantsuwa to Allah lahin wanga Allah ta mu gani ya kamata mu karanci irin tarihin waɗannan don mu san matakai na raddi ga waɗanda suka suka magabata radiyallahu anhum ajma'in sai dai abin da maimaita ba sahabi bane dakhaltu ala marwan ibn al na shiga inda marwan ibn al yana sarkin musulmi mun samu wata fa'ida urwa ibn zubair babban malami na cikin fuka wa saba ko a shiga kaga ba illa na ba in malami ya zo gidan shugaban kasa ko gidan gwamna ko gidan sarki musamman in mas'ala addini ta kai shi in babara ya kai shi ba in mas'ala addini ta kai shi yana da kyau kwarai da gaske ya zanka zuwa dun mami dun ma a samu gyara an fahimta kenan in dai ana samun gyara sai ya zanka zuwa in an ka yi magana wadda bata ci bai ce ranka ya dade gaskiya haka ana haka nan kuwa ya ce to yaya sai ba shi hadisi ko ba shi kenan ba sai ka ba shi hadisi ehe shi kenan to haka ake yi amma in kaga ba amma in ba a karba wannan kuma to sai ka san wada ya yi sauki gare ka Allah ya mu gane ga dai Marwanu a Urwatu ibn Zubair yana zuwa wajen Marwanu bil Hakami fata zakaruna yace da mun ka zo to kaji bambancin nada da na yanzu eh shugabanni din ce sai muka tattauna ma ya kunu min hudubu game da abin da aka arwala saboda shi in ji wata zubar shi ba mu labari sai suka tattauna da shi da Marwan a ce kaza i na bata arwala i akwai hadisi ne kaza na bata i akwai akwai kaza kaza kaza ana ciki fa qala Marwan sai Marwan ya ce wa min masjid zakar hudubu eh to kuma ya an ka taba zakari ayi arwala Urwatu ibn Zubairi almajirin Aisha wanda ya ce lokacin da Aisha ta rasu bai bakin ciki ba sai bakin cikin ya rabu da ita ba bakin cikin ilimin ta ba dun bai ga wani abu da Aisha ta rike ba wanda bai sani ba ta faɗa mai komi to amma har yau ta faɗa mai an ka taɓa zakari yana warware alula ba ko a shiga ba faɗa mai komi ba shi sa ilimi babu wanda kai kulki ne ka rinka ya ce shi kan bai san wannan ba shi bai sai an ka taɓa zakari a sake arwala ba فقال عروة ما علمت ce ban san wannan ba. fa qala marwan ibn al-hakam to kaji yau sarki ya yi mallan karatu ko eh gahi sai ce marwan da haka sai ce akhbaratni busrat ibn safwana babbat eh haka bintu safwana busra bintu ta bani labari sahabi ya cewa da an ce mutum sahabi na kasan ya hautu na tsira sahabi ya ce ta bani labari abinda kaka nuka ka gani sahabi ya ce annaha sami'at ko sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda idan ɗayan ku ya shafi zakarinsa ya sake a wallah wannan ba hujja ta ba kuma hadisi na ingantacce kuma wannan shi shi shi hadisin da Bukhari ya inganta shi a hadisin busra ibn safwana ya fi karfi bisa ga hadisin da zamu ambata gaba kila an fahimta duk da shi kuma tirmidhi ya ce hadisin shi wanda zamu ambata na talaq bin ali ya fi karfi bisa ga wannan kila an fahimta musarrad abinda mai ibnu hajar ka cewa a cikin bulughul maram cikin kalmomi guda biyu na'am shi ibn hajar yana cewa وعن بصرة بلوغ المرام لازم كرنتا دان جيرانكو حديثي نا 73 وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال man massa zakarahu falyatawadda akhrajahu al-khamsatu Ahmad da Abu Dawuda da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah su sun karwaito shi sannan da wa da mu wadda Imam Malik ko tun daga shi mun ga cikin wadda Imam Malik yawwa illa dai shi Ibn Hajar ko sai ya dauke kalkawarin cewa cikin kutubu saba zai tsaya ko yace duk abin da bai samu yana dauko wani wuri amma in dai waɗanda sun roito shi zai wadato da shi saboda ni saboda an na don har da kuma ya shi na ba ya duba ba ya ce wasu hahahu hutun midi wabni hibbana shi ibn hajar ka cewa haka nan ya ce wa qala bukhari huwa asahhu shay'in fi hadal al-babi duk abin da za ka karanta game da yana warware arwala ko warware na an taɓi zakari ko ba a taɓa ba da hadisin da ya ce bai warwarewa da hadisin da ya ce yana warwarewa hadisin da ya ce yana warwarewa a sahu kila mun fahimci wannan amma wani hadisu suka ishara gare hadisu suka ishara gare gashi nan kusa da shi wannan na na na busra wa an talaq ibn ali radiyallahu anhu qal qala rajulun wani mutum yace masastu zakari na shahi zakari na ya tambaya annabi aw qala ko ko cewa ar-rajul ya musu zakarahu fi sala ya rasulullah mutum na ya tabi zakarinsa cikin sallah a alaihi wudu'un shin akwai arwalla bisa gare fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la annabi ce a'a inna ma huwa bad'atun minka tsokar jikinka ta bata da arwalla mun ji wannan shi ma akhrajahu al-khamsatu da ahmad da abu dawuda da tirmidhi da nasai da ibnu ma suka roto shi wa sahahu ibnu hibban ko wancan bukhari ya ce yahi kowane inganci ko shi ko wa qala ibnu al-madini ali ibnu al-madini ya ce huwa ahsanu min hadisi busra wanga hadisi ya hadisin da kyau mun gane wannan to za ka ji don hankali kai kwanta bari ka ji wata mukabala ko wata tattaunawa ilmance da ta faru tsakanin hadisan ga biyu ga manyan-manyan malaman hadisi mahutaci hadisi ya ce wa mas'alatul wudu'i imin masjid zakari mas'alat asaki arwallah ya tafi zakari mas'alatul khilafiyya mas'ala ta saɓani sabani tuli fiha an yi saɓani cikinta milladun milladun as-sahaba tun sahabbai sun yi saɓani game ta ila mina hada hayyo an yi saɓaninta tun can zamanin sahabba har ila mina hada wa hadhihi munazara ga wani debate bayna zuwa wa mata zamanin tsakanin ta shugabannin lokacin su Hafiz ibn Raja ya rawaito muna yace wata rana mun hadu a masallacin Khayf fi masjid Khayf masallacin haif a ina yake a mene yake ga masu zuwa aikin haji sun san shi ni in jira ja'u binu yahya binu binu murji mai roto mu da labarin yace ni da imamu ahmad ibn hanbal da ali ibn al-madini da yahya ibn ma'in wadanda duk kun san su su agwara zan malaman hadisai sai sun kaɗu wuri guda su uku fata na zaru fi masjid zakari sai sun kai gardama game da inda shashshahi zakari shi kaga wadanda hufazu sun yi gardama ba ne kai ka ta aika ta gardama da wani kan tabin zakari an riga an gama ba babin zakawa an gama wannan matsalar qala ya hayabnu ma'in sai ya hayabnu ma'in yace ya tawadda min sai ya saki aro Allah mutum tabin zakari ne ha ya saki aro Allah ya hayabnu ma'in shi yace haka wa qala abi ali ibn al-madini bi qawl al-kufina shi ko ali ibn al-madini yace bai saki Allah ya faɗi ra'ayin kufawa wanda shi bai saki aro Allah hadisin talak bin ali kenan kuma shi ya yace muna abu ahsahu min hadisi busra yace ya bai saki a ranar imamu ahmad bai ce koyi ba me ya faru to kowa da ya miya yanki hujja da shi wa hatajja ya hayab ibn ma'in bi hadisi busra ibn sufyan bin bintu safwan ya hayab ibn ma'in ya hujja da hadisin da muka karanta hadisin busra kuma ya riki wannan shine madogara ta yi وحتج وحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه shi ko ibn madini yayi hujja da hadisin inna ma huwa babatun minka wa qala yahya ibn kalla da kallada da busra yahya ibn ma'in yace ma ali madini ah, wa shi ali madini yace mai yahya ibn za zaka riki isnadin busra shi wanga isnadin na hadisin busra wa marwan ka ko san marwan bin al-hakami kun san shi ya ambata ko marwan bin al-hakami inna ma arsala shurtiyan hina rad hatta radda jawabaha daga baya aji wannan magana ya tur dan sanda ya ce a babba da fatawa da wannan qala ya sai ya ce a'a a thumma ya kana zalika urwa ai da shi marwanu bil hakami ya gaya ma urwatu ba urwatu ya ce ba cikin hadisin mun ko ba urwatu ba ai da ya gaya ma urwatu bin zubairi urwatu bin zubairi bai yadda da ma maganar marwanu ba mi yayi bai yadda nan ba hatta ata busra sai da yace inda busra ita sahabiyat fasa alaha wa shafathu ya tambaita ta yi baka baka da shi bil hadisi na cewa ta ji hadisin ga annabi sallallahu alaihi saboda haka ba mata layin marwanu ba ko an yi kaza ko an yi kaza urwatu ibn zubairu an busura an ji wannan To qala sannan ce to kai ma in kana so ka hadisin busura wala qad akasara an-nas fi qais ibn talaq shi ai hadisin ga talaq ibn ali ai wanda ya roto shi kaisu ɗana ya roto shi an soki kaisu malaman hadisi sun magana ga kaisu in ana magana in gatti hadisi shi ma na da illa wa innahu la yuhtajju bihi sun faɗi cewa ba hujja da shi fa qala ahmad bin hanbal to na ahmad bin hanbal ya shigo sai ya ce mi sai ya ce to kilal amraini ala ma qultuma dukkanin kaulukan ku biyu duk wanda kuka faɗi haka na kai ya haibul ma'in da kace ana arwala an tafi zakari lalle akwai magana akwai ta kai ali ibn madini da kace ba arwala kuma lalle akwai ta duk kun faɗe ta fa qala ya haya gashi nan haddathani ma fa qala ya haya an malikin an nafi'in an ibn umar wanga za mu karanta shi ya haya ce ku dakata ba wannan ruwaya ba imamu malik ya rawaito hadisi daga malamin sa imamu nafi'in daga malamin sa abdullah ibn umar annahu tawadda'a min masjid zakari abdullahi bin umar ya arola da ya zakari ko zamu cimma hadisin fa qala ali sai ali ya ce ah kai yanzu kokarin akai a ce to an samu tangal tangal ga hadisi marfu'i ko duk gaba ɗaya ko annabi ya ce wanda taɓe sai zakarin sai sake arwalla can ɗazu kuma ya ce an taba ya ce babu arwalla ko to yanzu ya za mu haɗa hadisan sai ya haibun mani ya yi kangama ya ce ai ga wanda ya shi duk muna da hadisi daga abdullahi bin umar shi abdullahi bin umar ya kasance idan ya taba zakarinsa yana sake a wallah za mu karanci hadisin gashi nan to da ya kawo hadisi da ya kawo asari yana son ya goya mu hadisi ne marfu'i karhi sai mi sai shi ku abdullahi madini ya sai ce fa qala ali sai ali ya ce ah to kana ibn mas'ud to in kai kana da abdullahi bin umar to ni ina da abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya kuna cewa la yatawadda'u minhu ba Allah in wazi ya hito ko a marfu'in kowa na da hadisi a asar a asari kowa na da hadisi kowa na da asari to in kana da Abdullahi bin Umar to ina da Abdullahi bin Saudi shi ma ce ba a wallah wa inna ma huwa bad'atun min jasadika ko to kun san dazu da shi ya haya zai kawo hadisi Abdullahi bin Umar ya kawo sanadi ko yace Malik daga Nafi' daga Abdullahi bin Umar ko amma shi Ali bin Madini ya ce a ɗaya Abdullahi bin Saudi ko to kaida malamin hadisi sai fa kala ya sai ce amman gawa an kawaito ba ka ce mana dai Abdullah ibn ya faɗi ba gawa sai ja hadisi fa kala sai ce an Sufyan an Abi Qais an Huzayl an Abdullahi ibn kila gane to da yake kani kawon hadisi na da jin mutanen za su hadisi ko ya ganta ko bai ganta ba ko to wa idza ijtama'at in ji shi Ali ibn Madini ya ci gaba ya ci ga hadisin ga sanadina daga Sufyanu daga Abu Qais daga Huzayl daga abdullahi ibn sai ci gaba da cewa wa idza ma ibnu mas'ud wa ibnu umar idan an ka samu ga qadiya ga abdullahi ibn mas'ud ga abdullahi ibn umar sun kai sabani sun ka buga wa khatalafa sun kai sabani fa ibn mas'ud aula an yuttaba abdullahi ibn mas'ud shi kamata a bi in jiwa in ji Aliyu madini da haka take eh haka take abin da yasa saboda ni abdullahi mas'ud shi yake gulbanta wannan in mun bashi ki shi yake gulbanta cikin karatu saboda mi saboda shi dattijo na bisa gare su duka ko ba haka ba dattijo na wani ubannan suna ko ya dade ta da manzo sallallahu alaihi kuma ya hisu kusanci da annabi sallallahu alaihi duk shi babban bafadin annabi fadanci mai mai amfani ko fadanci mai amfani shi ka rika wa manzo sallallahu alaihi takalmi shi ka annabi sallallahu alaihi zai shiga masallaci ya su takalmi sai kanga mai dika ba rika sai kai kama kana rika tuto ba rungume su kai kakkabe gwaji ga jiki ne sai ya rungume tabarrukan takalmin annabi na kyarce na siriri bai da tsawo bai da kauri wata rana ya hau icce a karyon wanzu sallah sallan ya zaye wani abu da ya hau icce sai wando ne ya janye sai sun da kwabruka ne sirara siraran kwabruka sai mutane suka tuntsare da dariya suka kyalkace da dariya wai saboda sun ga kauri ɗan helenge helili yace annabi sallallahu sai wasallam ni kuka dariya sai suka ce a muna dariya a Abdullahi na Mas'ud na saboda kauruka ya yace wani wallahi kaurukan nan nashi sun fi nauyi bisa mizani fiye da nauyin dukin kasawa wa wanda haka ganin nauyin jabal uhudin ko jabal kwatarkwashi ko jabal wani abu to wallahi kawahu ne sun yi nauyi bisa sikeli ke da waɗannan Abdullahi Mas'udin shi a farkon wanda ya fara bayyana da alkur'ani aka saukar da aya amma ana ɓoye a makka ana tsoron karatunta annabi ya ce waha karanta musu ita su jiya su arnan nan abdullahi mas'ud ya ce gani shi ya tun ana wada ake kun san wanda ake makka yadda inda tare su abu jahal da abu lahabi da wa da wa da wa ya karanta musu wannan jari abu jahal ya hasan ya tuya zabga mai mari yan mare har da hannun abu jahal ya kwanta a haure guna ne ya balle ya dawo yana ku yana hawa yana jini ya zo yana jini jibril ya zo yana dariya manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma ya zaka zo kana dariya Abdullahi sura yana kuka amma kana dariya sai ce ina dariya ne saboda wani abin ban mamaki kaga wanga da ya mara shi ka kashe shi shi ka ban dariya Abdullahi sura shi ka kashe shi ka kashe abu jahali to kuma haka aka yi ko a yakin badar kun san haka aka yi ehen lokacin da abdurrahman an ja daga abdurrahman bin auf wancan da mun ka faɗi wanda ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam sallah miliyoniyan sahabbai ko lokacin da ya anka ja daga ce an ja daga za a yi badar sai ya ce sai wani dan yaro daga cikin yaren Madina ta hannun dama na yakkis ginan ce. Ah, Bappa, ammi to Allah ba guda ni Abu Jahali ce mi zaka yi ya ce son naka in kashe shi saboda na ji an ce yana zagin Annabi Makka dan karamin yaro sai yadda bai dariya ga dai karamin alhaki na ya san magana yarata bai bai motsa ba sai ya ce na hagu ne yakkis ginai yace ammi gwada min Abu Jahal don Allah yace mi zaka yi mai halal yace son ka in kashe shi naji ana yana zagin Annabi Makka yace to shikenan ku bari zan gwada muku shi aka shiga fagen fama yace sun kasance suna rike da lezata duk inda ni shiga suna shiga ran da nitsin kai Abu Jahali sai yace to ga arga shi yace sai suka yi argangan bisa garai kamar wasu zagogi sun ka kai mai sara gaba daya da sun ka kai mai sara ya faɗo kica da yake yara na su suka ruga da gudu wayo sun kashe sun kashe wallahi sun kashe eh ashe sun sare dai na ba su bai da mutuwa ba suka ce inda annabi sa suna kuwa suka ce sun kashe Abu Jahal annabi ya ce ga takubban ku yaddi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kila kuma qatalahu ko kila kuma qatalahu ko a hadisin dukan kun kasai duk kun kashe shi ma'ana kowane ya yi mai saran saran da an faza makatalahu ina jin waɗanda sun ka karanci babu zarfi sun san da haka ko ba haka ba babu zarfi akwai anfazal maksal ka kai ma mutum sara ko suka ko harbin da in ka bar wannan bai rayuwa ko to sun yi haka an bai mutu yana ɗaukar rai ana nan sun ce su sai abdullahi mas'ud ya biyo cikin gawawaki yana yana tuma yana tsallake a tsallake sai ga abu jahal na kugi yana nishi sai abu jahal ya ce ma abdullahi mas'ud do Allah ta ka ida kashe ni don kada zahin ciwo ya kashe ni zahin ciwo ka zo ka yi da kashe ni yace ai kuma kace ba ko ba haka ba ko ba kace ba kashe ka zani to na Abdullahi ibn Mas'ud ya zare takobi ya ida dace kai ne wa kashe shi to ko da sun kashe shi ko duk ma su sun ka bar shi bai rayuwa amma sai da dai bai mutu ba ko to kulluhum qataluhu kenan ko Abdullahi Mas'udi Abdullahi Mas'udi ya ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam muna Makka lokacin kunci sai ya ce Abdullahi wuri ta yi kayan muna sansas kidaya ana sansas a addini fa yauwa a ta yi muna kidaya mu gane mu musulmi yau mu nawa na annabi sallallahu alaihi yana shi ɗaya musulmi lokacin da aka saka mai ikra ko ba haka ba ya zan biyu Khalid ta shigo Abubakar ya shigo wa ya shigo wa ya shigo wa yace to ka kidaya muna yau mun kai mu nawa abin da masu yace sai ta ni kama kidaya sirce ne gida in kwankwasa ya hito in tambayi dan gidan wanda nisan namu namuna in ce da kai dawa a gida kun je gane ya ambata min mu je wancan gida ni suna sai ni ga mun zarce saba'in a ce alhamdulillah abin da kawa godiya dandalin musulunta ba a yi goma ba ina son faɗa muku abdullahi mas'udun ba a yi goma ba kun ga ashe a cikin nawa cikin na harko harko ko ba haka ba kakkumanta a duk lokacin da an kai wa gajeren giya da wagga artabu da kidayar jama'a da karanta wa najmi dami dami dami dami Umar ibn Khattab bai musulunta ba bale dane kila abin da ka sanaka sun gane kenan shi yasa malamai in za su auna tsakanin mutane a tsakanin sahabbai ko ba haka ba suna auna aqadamuhum islama ko ba haka ba khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahiliya idza fuqihu ko ehin man akaramun nasi ko ba haka ba saboda haka suka aunawa da sun ga Abdullahi Mas'udi faqihun na shi ma Abdullahi on faqihun na to wannan na cikin mawazi sai dai a kula ba ida lakan ba inda aka wanda ka'idar in babu wanda ya jingina magana ce ga manzo sallallahu alaihi in kowa ra'ayi na ya faɗi ko in kowa ishtihadi na ya faɗi kila an fahimta sannan kuma kowace tana da tangal tangal tana da naski. min al-ma'sumi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku tana da cikin qur'ani kila an fahimta sai ce to in abdullahi bin mas'ud ya hadu da da abdullahi bin umar la an yuttaba abdullahi mas'ud ai kamata yi fa qala hu ahmad bin hanbal sai abdullahi bin mas'ud ce na'am i haka take inda hadisin da ka kawo an sufyana an abi qaisin an huzailin an abdullahi inda haka yake inda ya kira haka take kila kun fahimta kun sai kawo sanadi ai ko haka take inda hadisin sai ce walakin abu qais al-audi la yuhtajju bi hadithihi wato kun ji kani kawo sanadi an bace sanadi dai tun baka wada hadisi ba sun sani shi wanga da kace ran da yace an sufyana an abi qais sun ka ji abu qais sun ka kace ya ya fadi bare karasa ko ya fadi abu qais la yuhtajju bi hadithihi فقال علي Ali bin Madini kusan shi ma ba kan walla sata ba ko ba haka ba a wakin Imam Ahmad na to yace sai abin da aka ce an dama takiya ko a koma hagu sai ce to in dai magana cewa Abdullah Mas'ud lalle ya faɗi cewa ba a walla akwai ta ba ta wanga ba muna da wata hanya حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعير عن عمير بن سعيد عن عمار بن يسار دقى عمار بن يسار kusa عمار بن يسار shi na farko farko ko ya ce ba tun ba labari ne ba kala cewa yi ma bali babu ruwana masistuhu au anfi na kaɗai ko na shafai babu komi ni ban sake arwala amma rubu ya sare to yanzu in layan abdullahi mas'udin da ifi ya magana ce to amma rubu ya sare da cewa wata ɓin zakari bai warar abdullahi ka haka kenan an kuma samun tangal tangal sai dai musa amma rubu ya sare shi ko bai kai a kwatanta da abdullahi umar ba ko to fa qala ahmad wa gashi nan ma ya kai kenan fa qala ahmad sai ahmad ya ce to shikenan alhamdulillah yanzu layin abdullahi ibn ya faɗi ko sai sai imam ahmad ya ce ammarun wa ibn umar istawaya da ammar ibn umar tangal tangal suke in sun ka buga babu rinja da wani bisa wani saboda haka fa man sha'a akhadha bi hadha wa man sha'a akhadha bi hadha Ahmad bin Hanbal ka faɗi haka shi yana cikin in kuna bidan inda aka cewa ikhtiyarat in in takhayyir al-Imam Ahmad yana da wuraren da yake haka ka tambayi yace duwa da kai a koma tambaya ta yace duwa da kai akwai wuraren da an ka ciccire mas'aloli waɗanda bai ba da kauli guda ba kila an fahimci wannan to haka ne قال يحيى بين عمير بن سعيد وعمارة مفازة الإمام محمد يعيش كرمه كو kuma ya ta tsaya haka nan ko tunda ko banza shine ja gaba wajen su tsakanin su amma dai ya haihu ne ya haihu hanzu bai saki ba shi wanda ka cewa sai an ya an ka tafi zakari a saki a wallahi shi gare ko bai batta ba bai batta a batta haka nan ba sai ɗan shagube miƙe tiyatai miyar ce sai yace baina umairu bin sa'id wa ammar mafaza sanadin za ku saurara حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعير عن عمير بن سعيد عن عمار بن يساري عمير بن سعيد ko daga Ammar bin Sarib sahabi annabi ko sai haya bin sai ya ce to a barta haka nan amma kun san tsakanin Umar ibn Sa'id da Ammar bin Sa'id sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai katun jeji ko akwai tazara ishara ila al-inqidai in kun gane eh ila anna al-hadith munqadi ya ji akwai tazara ko ba haka ba eh to haka nan ala kulli halin mas'ala ce khilafiyya ku tsakata ta jiya qala tirmizi imamu tirmizi yace fil ilal kabir wani hadisi wani tahi na nazo da shi kwanakin baya imamu tirmizi yace sa'altu muhammadan na tambayi muhammad idan imamu tirmizi yace muhammad wa ka tambaya wa muhammad mala khalifa wa muhammad imma imamu tirmizi yace haka imamu al-bukhari ko imamu al-bukhari yace na tambayi imamu al-bukhari an ahadisi masjid zakari game da hadisan da ka ce wani ce an taɓa zakari a saki arwalla wani ce ba a saki arwalla shin yaya suke faqala yace asahu shay'in indi hadisin da ya fi inganci ni dai a wajena fi masu zakari game da shafar zakari hadisu busurata binta safuwana. kila kun fahimci wannan abin da sani kawo muku wannan mu daina mu wasu suna ce an